rediffusion sur VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 21 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji inda aka kwana kan rigimar tsadar albarkatun man fetur a Najeriya wadda ta haddasa karanci da kuma tsadar burodi da sauran kayan abinci. idan mun kaɗa gane kuma za a ji yadda 'yan siyasa ke fassara sakamakon kuri'ar jin ra'ayin jama'a game da zaben shugaban kasa akwai kuma rahoto kan makomar yin kwarmato a najeriya sannan za a ji rahoto na musamman kan yajin aikin da malaman jami'a ke ta yi a najeriya akwai kuma labaran wasanni amma yanzu a gyara zama a sha kashi a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Joe Biden ya kamu da COVID-19 kuma yana fuskantar alamomin cutar amma marasa tsanani a cewar fadar White House a yau Alhamis. A wata sanarwa da sakatariyar yada labaran fadar White House Karen John Pierre ta fitar, ta ce Biden ɗan shekara 79 wanda ya yi cikakken rigakafin COVID-19 da kuma ƙarin rigakafin na ƙarfafa garkuwa har sau biyu. Ya fara shan maganin jinyar cutar na Paxlovid. ta ce bisa ga ka'idojin hukumar cdc shugaban zai killace kansa a fadar white house kuma zai ci gaba da gudanar da dukkan ayyukansa tsawon lokacin a yau alhamis kasar ukraine ta bada rahoton cewa barin wutar da rasha ta yi akan birnin kharkiv ya yi sanadiyar kisan akalla mutane biyu tare da jikata wasu su sha tara gwamnan yankin oleg senegubov ya ce cikin waɗanda suka mutu har da ƙaramin yaro kuma mutane hudu na cikin mawuyacin hali ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau alhamis cewa sojojin rasha na ci gaba da kai ƙananan hare-hare a yankin donbass wato yankin gabashin ukraine da rasha ta fi mai da hankali a kai a yakin a jawaban halin da ake ciki da ma'aikatar ke yi da rana ta ce ta yiwu rasha na ƙoƙarin kusantar tashar vohulariska ta wutar lantarki ne da ke arewa maso gabashin donetsk Wata tawaga da shugaban ƙasar Nijar da ma shugaban gwamnatinsa suka aika zuwa jihar Tawa domin duba halin da ake ciki a jihar a farkon damunar bana. A birnin Kwanni, tawagar ta yi kira tare da yin faɗakarwa da 'yan ƙasar game da matsalar bara da ke neman mamaye waɗansu biranen ƙasar musamman waɗanda ke kan iyaka da ƙasashen waje. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a daidai lokacin da hukumomin jamhuriyar Nijar ke kokarin shan kan matsalar barace-barace da 'yan kasar ke zuwa kasashen waje suna yi hukumomin kasar na ci gaba da faɗakar jama'ar kasar ta Nijar da soke wannan lamarin daga cikin al'adodinsu domin zuwa yin ayyukan dogaro da kai domin bunƙasa kai da kai tawagar karamin minista da ke karkashin ofishin ministan harkokin waje na Nijar. ta somo rangadi a cikin jihar tawa don sanin halin da jama'ar wannan jihar suke ciki ciki a wannan lokacin na soma damanar wannan shekarar ta bana a lokacin da yake ɗaukar magana a garin birnin kwanni Karamin ministan alhaji muhammad moda yusuf ya yi kira ga jama'a da su yi hattara game da matsalar barace-barace da ke batawa ƙasar suna idon duniya akwai ɗiyanmu kuma wanda lalle mu ƙasar musulmi ce yanmu muna musu horon koyon ƙwar'ani da musulunci amma musulunci bai ce mutum yana ta yana wannan bara ba. Ko da yake mataimaki na farko na magajin garin birnin Kwanni cewa yi za su ɗaukar matakan gaugawa akan wannan zancen. Sunana Abdulnasir Abdullahi ko mataimaki na farko na magajin garin da'irar birnin Kwanni. Ibin yana yana ci mu gwamnati baki ɗai ta ƙasa yana ci mata tuwa a ƙwarya irin wannan barance barance. Ana dara ana iya cewa sai ga dare yayi domin wata mabaraciya da ta halarci inda minista ya yi wannan jawabi ta ce min ba wurin zuwa sai gona sai ko in gwamnati ta ɗauki matakan tallafa musu. Suna na Rabia Kuba. Shi yawancin barace-barace dai na cikin garin Kwanne. Shi wannan hadda Najeriya ke shigo Amma ko mu da an na Kwanne dole na mutum kai bara. baka da shi yau, baka da shi gobe. Shi dai wannan sha'anin na bara da ke hitowa daga kasashen waje sannu a hankali yana kutsawa manyan biranen kasar kamar birnin Kwanne abin da ke sawar masana cewa fa ice tun yana ɗanye ne ya kamata a karya shi haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna bako da wannan rahoton a kuma gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu najeriya inda tsadar abubuwa ke barazanar kawo ƙarshen cin burodi akalla na wani ɗan lokaci mustapha ba tsari gare ka wannan matsala dai ta sa tuni masu sana'ar buga buredi suka fara ɗaukar matakin rufe kamfanoninsu na buga buredin a wasu yankuna na najeriya alhaji lawali muhammad shine shugaban kamfanin shukura bread a jihar Niger kuma mataimakin shugaban kungiyar masu buga biredin a yankin arewacin Najeriya ya ce ƙarin farashin kayan buga biredin kamar su fulawa da suga shine babbar matsalar su. Ƙarin farashin fulawa kullun yau da safe idan ka sai filawa idan za ka koma da yamma za ka cimma cewa ta ƙara kuɗi shuga din nan ya ƙara kuɗi bota ya ƙara kuɗi yis ya ƙara kuɗi dukkan material din da ake aikin biredi su hatta ledin da ake kulle biredi kuɗin nasu ya ƙaru ya yi yawa wannan shine ya jawo dole ya tilasta cewa a ƙara kuɗin biredi din. to shi ma dai malam ibrahim salisu shine daraktan kamfanin buga biredi na marhaba a birnin mina ya ce suna ci gaba da ba jama'a haƙuri akan ƙarin farashin biredin akai-akai. fulawa a wata ɗaya da ya wuce baya muna sayan ta dubu ashirin da hudu yanzu kuma ta dawo dubu ashirin da shida da dari biyar suga kuma muna sayan ta dubu ashirin da shida yanzu ta dawo dubu ashirin da bakwai da dari biyar To wannan ya yake shafar kasuwancin naku? Yana shafar kasuwancin namu duk yadda muka sau kayan nan mu ma haka za mu sarrafa shi mu saida. kuma kullum in mun sai mun ba jama'a haƙuri. Tuni dai ƙungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin talaka suka fara kokawa akan wannan matsala. Alhaji Murtala mai gyaɗa shine shugaban ƙungiyar muryar talaka a jihar Niger. Domin burodi yana ɗaya daga cikin abincin da talaka ke amfani da shi na yau da kullum. A muna kira gare su kan surfe sai dai su sassauta game da yadda suke abin ya tsananta kada ya tsananta sosai. Amma dai za mu kira gwamnati da ya kamata gwamnati ta bullo da hanyoyi musamman wanda za su kawo mutane sauƙin al'amarin rayuwa a wannan lokaci. A yanzu dai hukumomi a Najeriya suna ci gaba da ɗora alhakin tashin farashin fulawa da siga da yakin da ake gwabzawa a tsakanin ƙasar Rasha da kuma Ukraine, in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. Yawancin fulawa da ake amfani da shi masu yin biredi za ka ga mu abin da muke noma bai kushe kashi talatin bisa dari ba. Saba'in da ya rage ana fitowa da ana da daga kasashen waje ne yanzu ba a yi shigowa da shi saboda faɗan da ake yi tsakanin ukraine da russia amma duk da haka wannan jawo hankali ne wanda yake gwamnati za su zauna da su menene muke ganin ya fi mafita da su mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a najeriya To a gaida Mustapha daga Najeriya kuma bari mu kaɗa gana, inda wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da wata cibiya ta gudanar ta nuna cewa idan tsohon shugaban ganar John Mahama na NDC ya tsaya takara da shugabannin yanzu na NPP yana iya kayar da su. To sai dai kowane ɓangare na siyasar ganar na fassara ƙuri'ar bisa ga fahimtarsa. Daga birnin Accra ga Idris Abdullahi. Rahoton da Global Info Analytics ta fitar ga kafofin yada labarai ya bayyana cewa idan tsohon shugaban kasa John Mahama na jam'iyyar adawa ta NDC ya tsaya takara tare da mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia na jam'iyyar NPP mai ci, Mahama zai samu kashi 58 cikin 100 na kuri'un da aka kada, yayin da Bawumia zai samu kashi 31 cikin 100, sannan kashi 11 cikin 100 za su zaɓi sauran 'yan takara daga wasu jam'iyyun. Rahoton ya ci gaba da cewa idan kuma ya kasance ministan cinikayya da masana'antu a mantanin dan takarar jam'iyyar npp tojo mahama zai lashe zaben da kashi 61 cikin 100 yayin da alan zai samu kashi 30 cikin 100 kuma kashi 9 cikin 100 za su zabo su 'yan takarar musa dankwa masanin harkokin zaɓe a global info analytics ya yi muryar amurka bayanin hanyar da suka bi wajen gudanar da ƙuri'ar wannan birkice mu yi shi ne ga daga 75 constituencies da ke cikin garin nan sa'an nan kuma muka yi ma mutane dubu biyar da dari fudu in interview abin da ya kawo wangan matsala ma npp shine ashanti region da eastern region da suke kokari inda za yi zabe ko wani lokaci yanzu nan karfin su ya zo kasa wuri sa'an nan kuma inda ndc ke kokarin kuma karfin john mahama ya hau sama yan ghana wai inda za a yi zaben na yau don mahama ya samu cin gaba wasu jam'iyyun siyasa a ghana sun tofa albarkacin bakin su ga muryar amurka olabode williams shugaban jam'iyyar ndc reshen a su ta gabas ya ce ba farkon yin opinion post ke gaba kamar na uku ke ga duka his excellency john dramani mahama na gaban dr bamiya da alakir martin yau kasan ghana ga ya bata sam irin promise na suka promise mu cewa one village one dam one district one factory duka ba mu gani ba Shi kuma Sadat Hamisu Bako jami'in sadarwa na jam'iyyar NPP mai ci. Ino de na ce to mai maraba da wannan posun da ya fito as a political party na ce abinda mu muka gani kan Sovinga shine mai Ghanaians want more from us ya kamata wato mu yi aiki sosai kenan amma bari kuma mu duba wa abu in dai His Excellency John Dramani Mahama ne da kuma Alan ko mu ce Baumia. sun fi prefer president da ya bar muka kwana cikin dumso ko rashin light shekara fudu over 80 banks suka collapse. Babban sakataren jam'iyyar PNC reshen yankin Accra Siba Shakibu. Abu ne wanda yake zai iya yiwuwa kuma wannan jan hankula ne ga shugabannin yau. Idris abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana. A gaida Idris daga Ghana bari mu sake komawa Najeriya inda a yayin da cin hanci da rashawa da kuma rubda ciki da dukiyar gwamnati ke ci gaba da yi mata katutu don haka ake taɓullo da hanyoyin yaƙi da wannan fitsarar. Ta baya-bayan nan ita ce wata manhaja da cibiyar Afric Mill da gidauniyar 'yar ado foundation suka ƙaddamar wadda za ta taimaki masu kwarmato wato kwarmato ta bargaza a ƙasar. shugaban tsare-tsare na cibiyar ta afric mill dr chido onuna ya yi ma shamsisi hamza ibrahim karin bayani any wrongdoing that is public that affects or impacts the public. Ya ce, duk wani mummunar ɗabi'a da ta shafi al'umma muna fatan cikin irin wannan wayar da kai na jama'a da muke yi. 'Yan Najeriya za su fahimci cewa suna da rawar da za su taka a yaƙi da ake yi da matsalar cin hanci da rashawa a ƙasar. Domin ba abu bane da za a bar wa gwamnati ita kaɗai ba. Baya ga haka akwai hanyoyi daban-daban da za su iya bi wajen ba da bayani akan abin da ya shafi kere da kuɗin al'umma, siyan ƙuri'un zaɓe da dai sauransu. A shekarar 2016 ne gwamnatin Najeriya ta bullo da tsarin tunan siriri na masu aikata laifukan cin hanci da rashawa a kasar da kuma batun ba da hisani ga duk wanda ya ba da sahihin bayani da zai fallasa duk wani mai aikata laifin cin hanci da rashawa don kawar da mummunan ɗabi'ar zamba a cikin wuraren aiki a faɗin ƙasar duk da cewa wannan dai ba shine karon farko da aka fito da irin wannan manhaja ba ƙungiyoyi da dama har da hukumar EFCC na da makamanciyar wannan manhaja sai dai sannan a hankali 'yan najeriya na ɗari-ɗari ga tsarin saboda matsaloli na rashin kariya ga waɗanda suka yi kwarmantan abinda masanin shari'a suleiman zantu na kotun tarayya ya ce babban matsala shine har yanzu ba a bayyana tsarin ya zama doka ba mutane sun ja baya mutane sun ga kamar an yaudare su musamman ma matasan ai da wuya ga babban mutum da shekaru ya taso wasu blowing in nan tun 2016 yake shekara biyar me zai hana 'yan majalisu su zona su aiwatar da doka a samu wisu whistleblowing protection law da za a kare mutum wato ba za a tozarta ka ba haka kawai dun wai baka ba da enough evidence ba. An dai hasashen ire-iren wannan manhaja za su taimaka sosai a yakin da kasar ke yi da matsalar cin hanci da rashawa musamman wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari da haka muka ji ta bakin masanin kimiyyar siyasa a Najeriya Dr. Jonathan Mai Angwa na Jami'ar Maiduguri. Dama an ce idan ya yayi yawa baya jin mai to cin hanci a Najeriya yayi yawa shi yasa ana kirkiro manhaja iri-iri da kuma abubuwa iri-iri yadda za a samu a magance ta. A shekarar 2021 Najeriya ta kasance ƙasa ta 26 a cikin jerin ƙasashe 180 da aka fi aikata laifukan cin hanci da rashawa. Gwamnatin Najeriya dai ta sha kira ga 'yan ƙasar da su tona asirin duk wani da suke zargin da hannu wajen aikata laifukan cin hanci da rashawa da duk wani mummunan ɗabi'a a kowane mataki a faɗin ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida shamsiyya yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman. Fiye da watanni biyar kenan tun bayan da kungiyar malaman jami'o'i suka shiga yajin aiki da ya sanya harkokin ilimi a jami'o'i tsayawa cik. Yajin aikin ya ɗauki tsawon lokaci ne saboda kasa cimma matsaya kan yarjejeniyoyi da suka wakana tsakanin malaman jami'o'in da gwamnatin tarayya tun shekaru da suka gabata. Malaman jami'o'in dai sun mika bukatunsu ne ga gwamnatin tarayya da suka hada da samar da dakunan karatu wa dalibai, samar da kayayyakin bincike da sauran abubuwan tallafawa karatun ɗaliban da malamai. Sai kuma uwa uba tsarin biyan albashin malaman jami'o'in da ya kasance jani'in jaka tsakanin bangarorin biyu. Dr. Lazarus Maigoro shine shugaban kungiyar malaman Jama'ar Jos. ya mun shimfiɗa kan dalilansu na shiga yajin aikin. Ya zama dole mu tafi yajin aikin nan domin yanda universities na gwamnati sun zama ba a ba da kuɗi domin a inganta jami'oi ba ajijuwa ba abubuwan da za ku yi amfani da shi ku koyar da yara domin gwamnati ba su tura kuɗi a inganta jami'oi. Abin ya kai wani yanayi wanda mu a University of Jos a 2020 mun contribute kuɗi miliyan 63 daga salary mu ana cire mana kowane wata watanni 22 kafin muka tara kuɗin nan miliyan 63 muka gina aji guda biyu wanda zai iya ɗaukan yara dubu daya mun gina mun ba ma university to kun ga damuwa na ɗaya kenan na biyu kuma akwai wani irin eh, payment platform hanyoyin da za a dinga biyan mu albashin wanda gwamnati ta kawo wanda yana dada kashe university ne kuma ba inganta eh, jami'oyin ba ne misali mu kowa sani a universities dai tafiyan sabbatical da visiting yana cikin dokokin jami'o'i tafi wani makaranta na shekara ɗaya ya koyar ko a kasan nan ko a kasan waje hmm. kowane jami'a a duniyar na akan yi shi to amma wannan IPPIS payment da hanyoyin biyan wayannan albashin ya zo ya hana wayannan abubuwan duka yanzu haka jami'o'i suna shan wahala da rashin malamai kuma kafin ma har ku cewa za ku yi za ku za ku ɗibi mutane aiki an ɗauka abin an kai Abuja kuma kafin ku samu approval a baku zarafi eh. zai kai ku kusan shekara kuna faman neman zarafin da za ku diba mutane mm. to me yake me zai faru da yaran mm. za a zo su zo su jira kenan sai ranar da aka samu mutane babu mm. yanzu haka jami'o'i suna shan wahala da rashin malamai and then kuma a kowane karshen wata in an zo biyan albashi za ka ga wa'insu yi mutane da yawa an cire su ba su samu albashinsu ba yanzu hakan nan da muna magana kafin mu fara wannan strike din akwai wa'insu a jami'an mu wanda tun da an fara wannan abin a watan biyu 2020 har yau ba biya shi salari ba albashi ba. To amma eh, ya zuwa yanzu yaya batun sasantawa tsakaninku da gwamnatin tarayya? To ana nan ana kan gwamnatin tarayya ta nada kwamiti. Kwanan baya sun nada kwamitin Professor Munzali Jibrin ya kawo ripoto. Gwamnati sun aje report din ba su yi komi akai ba. Sun sake sun nada another committee Professor Nimi Briggs ya ba da report nashi I think na ina ga sati ukun da ya wuce. Shine kawai sai Minister of Labour ya fita kawai from nowhere shi bai shi bai yadda da wannan report din ba shi ya nada kwamiti ba. Kwamitin shugaban kasa ne ya nada. Kamar za a ce gwamnatin tarayya ta ja kuma kun ja ya kenan eh, wato su dalibai suke ciki? Dalibai da mu ma duka mu kowa na cikin halin rashin tabbas. Ah, yanzu tun da mun je yajin watan mu na biyar kenan ai an hana mu albashi. Kwanan baya gwamnati sun zo su kawo su ce za su za su za su kasa biya kuɗin makaranta dubu ɗari bakwai da da hamsin a 2018 ai mun je yajin aiki na kafin mun hana su mun yi tunanin cewa zai shafi yaran talakawa ma gaba daya a yaran talakawa ba za su samu su yi makaranta ba mm. yaran talakawa ne ana shan wahala shi yasa eh, nlc sun ce za su yi wannan protest din mm. domin yara su da makaranta domin ba yaran yaran Najeriya ne gaba ɗaya suna shan wahala. A ranar Talatan nan da ta gabata ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarci ministan ilimi Malam Adamu Adamu da ya gaggauta sanya matakan sasantawa da malaman jami'o'in don kawo ƙarshen yajin aikin da ma na wasu ƙungiyoyi hudu na jami'o'in da su ma ke shan yaji. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin ma'aikatan jirgin sama da na bankuna suka yi barazanar haɗewa da ƙungiyar kwadago don gudanar da zanga-zanga kan in amincewar gwamnatin tarayya ta aiwatar da bukatun malaman jami'o'in wanda ta shirya yi a ranar talata da laraba na makon gobe. Amma idan haka ne shugaban kasa ya ce ya ba da sati biyu a sasanta wannan abin kuma ne na san cewa ya ayi nisa da wannan abin domin shi ministan ilimi ya ɗauki wannan abin da muhimmanci a sasanta wannan abin mm. so idan da gaske ne shugaban kasa ya ce ya ba da sati biyu ni na tabbata cewa shi ministan ilimi ba zai bacci akan wannan abin ba zai kokarin shi a sasanta wannan abin kana ga ina makomar ilimi a Najeriya gaskiya makomar ilimi yana da matsala matsalan shi shine bai kamata wai sai malamai sun je yajin aiki kafin a ce a kawo kuɗi a inganta jami'ayoyi ba bai kamata a ce sai malamai sun je yajin aiki kafin a kara musu albashi ba malamai kowa na guduwa ya tafi kasan waje a shi inda zai samu wuri ya zauna a biya shi abin da ya kamata a biya shi amma anan nan ba a biyan kirki sai an yaji To yanzu yanzu idan kin shiga kowane university a kasar nan ko state university ne ko federal university ne in kin ga wani gini yana saye za ki ga an ruta TED phone ko needs assessment. To abubuwan da muna yajin aiki a kawo kuɗi a yi su kenan a jami'o'i bai kamata wai sai mun je yajin aiki ne kafin a yi wayan abubuwan ba. Mm. Yanda primary schools na gwamnati sun mutu a kasar nan to mu ba ma so mu yadda mu bar jami'o'i sun mutu kamar yadda primary school da secondary school na gwamnati sun mutu ba shi yasa muna muna kullum muna tafiyan yaji aiki idan ba za su yi ba sai mun ji yaji aiki mu sa su dole su yi akwai waɗanda suke ganin kamar asu sukan ji daɗin tafiya yajin aiki ne har ma ana jin zafin cewa kai asun nan kullum sai sun tafi yajin aiki eh to rashin ganewa ne inda suna karanta jaridu ko suna jin labarai da za su ji dalilan da ya sa asu suna tafiyan yajin aiki kuma da za su goye bayan mu ne kamar misalin da dazun na bayar cewa gwamnati sun zo su kawo sa biya kuɗin makaranta dubu ɗari bakwai da hamsin domin Allah a kasar nan mutane nawa za su iya biyan dubu ɗari bakwai da hamsin ka mm. yaro a jami'a mu ne muka je yajin aiki mu amma duka lokacin mutane sun zo zage mu ai mu biyar kenan yanzu ba albashi mm. ya muke ci da iyali mu ba wanda ya sani ai mm. amma muna kokari cewa a inganta university ne. Dr. Lazarus Mai Goro, shugaban kungiyar malaman jami'ar Jos, Wasu ɗaliban jami'o'i da na zanta da su sun shaida min cewa yajin aikin ya janyo musu ci baya a rayuwa. suna na jabir abdulrazak ni dalibi ne a jami'ar ibadan saboda me wata shida mutum baya aiki baya zuwa makaranta dole zai nemo wani abu da zai wasu sun shiga tonan ku zaga sunan suna mutuwa yan uwanmu ne abokanmu ne wasu mata kuma sun yi aure wasu sun tafi wasu wasu gurare wasu ma sun tafi yawo na banza wasu sun koma aikin gareji wasu sun koma aikin ɗiban yashi a rafi ruwa na tafiya da su su duk wannan abubuwa ne wanda ah, bai dace ba gwamnati ya kamata shigo cikin lamarin nan a duba a gyara wata shida mutane na zaune babu makaranta yanzu idan ka je ta ina zaka fara karatu wani yana dan kokari yana dan dubawa kadan kadan wani kuma baya saboda haka ya kamata gwamnati ta duba wannan lamarin To ni sunana Khadija Abdullahi Kari ya kamata shugaban kasa ya haƙuri su daidaita da asu saboda su asu nan sun demandin kuɗi shi kuma ya ce yayi yawa su kuma an kalo duk ƴaƴan su ba sa karatu a Najeriya ba sa conventional universities yaran su suna karatu abroad ne shi yasa ba za su ji tausayin mu ba. Wani uba mai ƴaƴa guda biyu da ke karatu a jami'a Joseph Emmanuel Nanle ya ce bai kamata yajin aiki ya zama hanya ɗaya tilo na warware matsala ba. A kashin gaskiya wannan abin mu iyaye ba ma jin daɗin yajin aiki ta fannin makaranta. Idan ilimi ya samu taku haka ba shi da kyau. Wannan yajin aikin ya nuna cewa yancin makarantar 'ya'yanmu a wannan ƙasan gaba yana da matsala. Ilimi ya tsaya abin da muke bukata ko kanmu ga gwamnati shine muna roƙon gwamnati da su da shugabannin makarantar union nasu su samu zama bakin su je ɗaya domin a samu maganta wannan abun domin yaya su koma makaranta kuma ni a nawa gani mutanen najeriya kar mu ɗau yajin aiki zuma hanyan da zai sawo dole sai an yaji kamin gwamnati ta saurare ko kuma a biya bukatun mu ba su kuma gwamnati su daina barin cewa sai an yaji asiri ta tonu an kai juna kasuwa an yi abubuwan da bai kamata ba kamin a saurare ma'aikata ko kuma domin a yi aiki ba abin da ya kamata a yi ma ma'aikata ko kuma a yi ma jama'a a masu a cikin lokacin da ake bukata ba sai an je yaji ba wannan yajin yana kama na matsala sosai a wannan kasan a halin da ake ciki a najeriya dai kusan za a ce bangaren ilimi tun daga matakin firamare da sakandare na gwamnati da sauran manyan makarantu na cikin halin ha'ula'i lamarin da ya sanya yawaitan makarantu masu zaman kansu da masu hannu da shuni ke saka 'ya'yansu yayin da 'ya'yan talakawa ke daddafawa da makarantun na gwamnati a wasu ƙauyuka ma yara na gararan baba A ingantaccen ilimi lamarin da ke neman gyara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaishe ki Zainab, yanzu kuma ga Abdulrahman Muhammad da shiri na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum da fatan mai saurare yana cikin ƙoshin lafiya. a daidai wannan lokaci da aka kamo tashar gidan radiyon mu amurka domin sauraron shirin takaitattun labaran wasanni da ni abdulham muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa shirin namu na yau ya hada hada tattaunawa da masani kan harkar kwallon kafa da zai yi mana fashin baki game da kungiyar kwallon kafa na mata na najeriya da ake kira da sunan super falcons a halin da ake ciki da kungiyar kwallon kafa ta super falcons na najeriya a yi waje da ita a bugun daga kai sai mai tsiron raga da ya gudana a tsakanin najeriya da morocco mai masaukin baki a mataki na kusa da kashe ko kuma semifinals sai dai kuma mai koyawa kungiyar super falcons din kwallo randy waldron ya alakanta rashin sa'ar super falcons din kan kasar Morocco da batun jan katuna guda biyu da aka baiwa club din Super Falcons din bata sake musu kuɗin ba yanzu kuma ga tattaunawa mu da musai Shola Michael Adeyemi mai fashin baki kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na matan Najeriya wato super falcons na farko dai yanzu ne a afirka wasan kwallon kafa na mata ya riga ya wuce da mutum ke tsammani a shekaru goma ko kuma goma sha biyar da suka wuce a afirka ba mai iya takara da najeriya idan baka manta ba najeriya ta ɗauki wannan kofin so tara tana neman na goma kuma tun da aka fara wannan wasan so biyu ko so uku ne kawai najeriya ta samu ta lashe wannan kofin ba amma kowane lokaci duk shekarun nan tana zuwa wasan ah, na karshe final kenan to a wannan karon wanda ake ah, gudanarwa a morocco ah, na farko dai yan matan najeriya dai sun riga sun fara gajiya saboda shekaru ya daga kawo musu to ya kamata ce a nemi sabbin jini yara don idan ka duba kasashen da suka zo wannan gasan zaga cewa sabbi ne kuma suna da yara matasa musamman idan ka dubi burundi ka dubi botswana ka dubi zambia ita karan kanta ma south africa ita ma tana da yan wasa wanda matasa ne to ya kamata najeriya ta wannan tunda mun samu zuwa Eh, kwallon kafa na duniya to ya kamata kafin a je a dan duba inda ya kamata a dan eh, sauya a kawo eh, wanda ke matasa ne wanda jinin su yanzu yana yana tashi amma game da wannan wasan da aka yi da ita mai masaukin baki wato morocco akwai wasu 'yan abubuwa da wanda suka faru wanda sai su dai alkalan su suka san wannan dalilin. Musa Shola Michael kenan da fashin baki kan Super Falcons na matan najeriya Abdullahi muhammad Mura amurka daga bauchi a najeriya gaida na musamman da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. shugaban Amurka Joe Biden ya kamu da COVID-19 kuma yana fuskantar alamomin cutar amma marasa tsanani a cewar fadar White House a yau Alhamis. A wata sanarwa da sakatariyar yada labaran fadar White House Karen John Pierre ta fitar, ta ce Biden dan shekara 79 wanda ya yi cikakken rigakafin COVID-19 da kuma ƙarin rigakafin na ƙarfafa garkuwa har sau biyu, ya fara shan maganin jinyar cutar na Paxlovid A yau Alhamis kasar Ukraine ta ba da rahoton cewa barin wutar da rasha ta yi a kan birnin kharkiv ya yi sanadiyar kisan akalla mutane biyu tare da jakata wasu su sha tara gwamnan yankin oleg sinagobov ya ce cikin waɗanda suka mutu har da ƙaramin yaro kuma mutane hudu na cikin mawuyacin hali ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau alhamis cewa sojojin rasha na ci gaba da kai ƙananan hare-hare a yankin donbass wato yankin gabashin ukraine da rasha ta fi mai da hankali a yakin wata tawaga da shugaban kasar niger da ma shugaban gwamnatin kasar suka aika zuwa jihar tawa domin duba halin da ake ciki a jihar a farkon damunar bana a birnin kwanni tawagar ta yi kira tare da yin faɗakarwa ga 'yan kasar game da matsalar bara da ke neman mamaye waɗansu biranen kasar musamman na kan iyaka da ƙasashen waje To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown wanda shi kuma ya haɗa da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya. Wassalam.